الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدواً أولئك لهم عذاب مهين الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وجاد ga جسلات da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa الأدواء barkan جري da laraba ce da kona bakwai na biyar ina biyu ga watan shida bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi sallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu daidai da sha tara ko sha tara ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da daya lafiyar annabi ta alaihi salam تكون الدرس من البركة لتفسير القرآن من جمع من سورة النساء آية تأثر إلا وجرأكم فتاة لتفسير النساء لم تأتي آية تأثر إلا وجرأكم فتاة نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم والله ina magana a kan لما hukuncen mata ne waɗanda da waɗanda kuma suka halatta a aura Allah ya gana cikin wannan aya ta ashirin da uku cewa an haramta muku iyayen da diyanku da ƴan uwanku yayyanku ko kannanku da ƴan uwan babanku yayyan ko kannan da kannan inyoyinku yar inna ko kanwar inna da kuma iyan ƴan uwanku dan dan ku wato da ɗiyan dan uwa ɗiyan ya wa ko ɗiyan a ko wato ainihin kai haka ne ɗiyan yan ku wato ainihin mata da iyayen da suka shayar da ku nono wato wanda ba su haife ku ba amma sun shayar da da iyayen matan da ainihin abubuwan wanda suna karkashin kulawar ku daga cikin matan da kuka yi wato kusance ko kuka tare da su idan ba ku tare da su wannan babu laifi kun a auren wato ainihin iyayen sai Allah ya ce da kuma ainihin matayen yanku wanda suke na kasan waɗannan ma duk haramta su ne sannan ku haɗa tsakanin yan uwa guda biyu ya da ƙanwa a haɗe a aura a lokaci ɗaya wannan haramun ne sai dai abin da dafin ya riga ya wuce allah ya ce lallai shi dama ta mai yawan afuwa ne sannan kuma mai yawan jin masu imani a cikin hadisi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin raba'a da kuma wannan na arba'nakum dangantaka ta haihuwa dangantaka ta shayarwa duka bayani a wancan lokacin da ya wuce haka nan haɗa tsakanin yan uwa iya da kanwa a aure a lokaci guda ko kuma ammoyi yar baba ko kanwar baba duka haɗe a ƙarƙashin miji ɗaya duk wannan an yi magana ko kuma falas mutum ya haɗe ya aure duka wannan an yi bayani a can baya cewa duk wannan haramtattu ne sannan allah ya ce wa duk sanatu haka nan an haramta muku wancan hurrimat ita ce dai har yau akan wannan hurrimat alaikum muhsanatu an haramta maku wato katangaggun mata ana nufin almuhsanatu mata masu aure masu aure waɗanda suke aurarru ne ginin misali daga cikin mata kuma an haramta maku ba za ku aure wadda take da aure ba Koda da ko ta tashi daga wannan garin ta je can tana da aure ba za a ce bari a aure ta can alhali nan tana da miji ba wannan haramun ne Koda da ka riga ka yi wannan abubuwan aka gane tana da miji bai ma kamata a yi a aure ta ba sai an yi bincike to an haramta maka waɗannan masu aure ji Allah linan nisa'i daga cikin mata ana nufin ku aure su kafin mazajen su sun rabu da su ya Allah su iya ne ko ku a bayi ne sai Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai abin da daman ku ta mallaka wato ainihin na bayi wanda kuka ainihin kamo su a wajen yaki to wannan ya halatta wato ainihin ku kusance shi an yi fada tsakanin musulmi da kafirai fada wanda yake yaki ne tsakanin shugaban musulmi da kuma na wato ainihin kafirai sai aka yi galaba da kafirai sai aka kwashe musu abin da wannan shine ganima a kwashe matan wannan shine ganima a kwashe iyan wannan duk ganima ce to yan mata da aka zo aka kwasa ko matan aure an kashe mazajen to wannan sun zama mai kenan sun zama bayi to wannan da aka kasa ganimar yaki aka baka wannan baiwa din to za ka yi tsarki guda a matsayinta na baiwa wanda aka wanda aka ba ka ko Allah baiwa ce ko kuma kyauta aka ba shi irin wannan misali ko menene za ka iya kusantar ta a matsayinta na baiwa da kan ko fa da can tana da aure amma na miji kafiri yanzu ka tashi daga wannan ta koma ganima ce aka kasa aka ba muna ganewa ko to waɗannan yake ya halatta kun iya kusantar su ko da ga kan tuna ga mazaje a lokacin suna gidan kafirai to za ku iya kusantar waɗannan ka kawo ta ne a inda ake sai da bayi ko ko an baka kyauta ana ba da kyauta mai baiwa domin ana iya baka kyautar ka ko a baka kyautar rakumi ko a baka kyautar garke ko kuma cinkiya ba haka bane to haka nan ana iya yin kautar baiwa ana iya yin baiwa kai namiji ko mace cikin bayi don aka ba ka ba za ka kusance ta ba har sai ta yi istibra'i ne da ƙarfi ɗaya bayan ya bayyana cewa ba ta da wani abu namijin baya ba ta da ciki ba ta da komai na shi ne ƙarfi ɗaya shi ne zai bambanta waɗannan abubuwa muna ganewa ko kamar yadda karuwa idan ka ce kaba kake ka tuba ka daina mai ka daina karuwanci ko da Allah ka taba yin aure can sai ta shiga karuwanci ko kuma ba ta taɓa yi ba sai ta zo ta kama yin karuwanci to sai ta zo ta tuba to ne za ka yi yanzu yaya za a yi sai ka yi tsarki guda saboda wancan hanyar muguwar wato ainihin hanya ce ba wani ne ya sake ta ba balle a sai ta yi ne ta yi tsarki uku ta yi jini uku da haka in sai istibra'i shi na wanda yake so kuma sai ya aura muna gane ko to sai dai irin abin da likitoci suke yi yanzu sai ka gama shegantakarta sai ka gama lalatarta ka gama shafiyancinta sai ta je wajen likita sai ya mata kwaskwari ma sai a gyara ta sai ta koma kamar budurwa da yaya wannan shegantakar kuma ya halatta ya inci likita ya yi wannan wannan kwaskwari ma ha kuma ita ya halatta ta je a yi mata wannan yaren manya ne ba kowa zai gane ba sai wanda yake ko to kun gane kun gane abubuwan ka ko wadda kuli fil islam da shiga a cikin musulunci ko bayan wato ainihin an yi an kakkaɓe mahaifarta shi ne istibra'i mahaifar a kakkaɓe ta ya zama ba a cikin wani na baya can da da shi a cikin gidan kafirai ba komai na shi to ya halatta mijinta ko kuma mai ita oganta sai ta yi istibra'i bayan ta yi wannan ya halatta ya kusance ta sannan kuma ko kuma a shiga a cikin musulunci da can ba ba musulma ba ce sai ka zo yanzu sai ta shiga musulunci to ya za ta sai ta yi istibra'i sannan sai wanda yake da ita ya halatta ya kusance ta a wannan yanayi ya ce eh, sai dai wato yahudu da nasara waɗanda suna da littafin ashaura ko injila waɗannan suna ainihin wato sun ya halatta mutum musulmi a ba yahudiya ko kuma ya halatta ya na banasariya wanda suke a kan littafin su tsohon alkawarin the testament wanda suke amfani da shi in kuma a yi da shi to kaga kan wani abu lalle suka ba kan wancan bible din ba na sani ko na to kaga ba su da ba su da littafi da inda shi wanda aka daukan masu mai can ne yanzu sun zo sun murmurgude shi kuma ce ana kan shi suna kan wani abu wanda ba wancan ba to wannan su kitabiya yahudawa ko nasara ya halatta wato ainihin ya aure su bayan sun yi istibra'i ɗaya muna ganewa ko domin su yahudu da nasara halak ne a wajen musulmi ya iya auren su ya iya ainihin wato su. to don haka ba su da matsala kenan wannan umarnin da Allah ya ci ya yi sai ce kitaban lahi alaikum wannan Allah ya je wajabta muku wannan an ce kitaba ba ce kitabu ba yana nufin kataba lahu zalika kitabahu Allah ya rubuta wannan wato ainihin rubutawar shi Allah ya wajabta wannan wajabtawa tana nufin cewa ba ku da matsala cikin wannan sannan wa uhilla lakum an halatta maku ma wara a zalikum duk abin da ba waɗancan ba da aka haramta tun daga hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wanda aka wato zana baya har zuwa nan gurin to an halatta an halatta maku ma wara zalika duk waɗanda ba ambata din nan ba amma waɗanda aka ambata an haramta maku wanda ba ambata ba fa an halatta maku yana nufin cewa ma hurrima alaikum minan nisa sai dai wanda aka haramta maku cikin mata an tabtahu bi amwalikum ya halatta ku nemo su da dukiyoyinku ana nufin da sadaki a wajen neman aure ko kuma kuɗi ko dai ainihin dukiya ka ba da wani feji ko wani shago ko kuma wata dila ta wani abu a maimakon sadaki haga dukiyar ta yi wannan ko dabbobi tumaki awaki shanu ka iya ba da wata ta zama mai a matsayin sadaki ko kuma amanin dubariya ko kushi a cikin cinikayya lafiya ne za ka iya ba da wani kimani ya zama shi ne sadaki abu dai wanda yake halal ko ya halatta a yi mu'amala da shi sannan yake muftinini alhali suna wato ainihin masu aure ghaira musafihin ba suna mazinata ba za su nema ba suna suna masu neman aure don su ka alhali dan ka tsare kanka daga zina ka ga aure ma akwai manufa a ciki ba ha kawai don ka ga kyan kirarka ba kawai za ka je ka aure ta kana da manufa a cikin zuciyarka cewa don ka nema matsiyanka na gai uba uwa ta gari sannan kuma ka ci gaba da ba ta tarbiyya sannan don ka kare kanka da afkawa daga afkawa cikin zina ba suna masu yin zina ba daga wajen neman aure sai a buje da zina ko kuma ainihin wasu ainihin hira a buje da zina a wannan za ka ya kamata ya zama lokacin da ake tantaunawa da zama akwai wani mai hankali a wajen inda ba muna munafurci yake ba don mai hankali ya zauna mai da haka wata mai hankali wata yayarta mai hankali wani ƙananta mai hankali wani yayanta mai hankali da shi za a zauna a yi hirar da ake yi har a ji da juna a ji cewa yana ƙaunar juna za a iya zama to amma kada a je a ware a ɗauki lokaci kuma ya zama babu wani mai kulawa ko kuma amma a ɗauke ta a tafi da ita kawai wannan yana nuna rashin hankali da rashin kula na waɗanda suke da yarinya babu shakka yana nuna akwai rashin kula komi zai iya afkuwa kuma in ana so a yi gini na gari shi yake na gari ko ko dole tubali ake yin inci tara a kan na doka? na shi mai kyau ake yin ana so a samu gini mai kyau to sai a yi shi to duk wanda ya irin wannan yana nuna cewa ba za a yi jini mai kyau ba saboda an kafa harsashi mara kyau harsashi na lalata harsashi na rashin lumana na ɓata tarbiyya ma'anar biyan za su zo kuma kamar haka kuma su haka lalacewa da haka mutum zai nemi aure sai ya nema gidan kirki sannan kuma ya yi nema na kirki ya zama shi ma na kirki in yana kan kirki mun karanta ayar baya da a farko farkon wannan sura da Allah ya ce wal yakhsha alladhina law kafo min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida maganganun da za a yi masu masu zama nagari ya zama mai neman nagari ita ma ya zama ta gari kuma an bi hanya ta gari in ana son a samu iyan gari haka ake yi sannan sai Allah ya ce a masan ta'akum bi da abin da kuka ji daɗi da shi min hunna wannan yana nuna tamattu'i ko kuma mut'a ta aure wadda da can aka zo da ita matsayin halas a farkon musulunci da abin da kuka ji daɗi da shi min hunna daga cikin mata wato na matan aure yana nufin wanda kuka aura karo ɗaya kawai sai aka rabu kai ne ka tafi karatu ko ka tafi jihadi ko ka tafi kaza a guri kaza ba ka da mata kuma kana bukata aure to a farkon musulunci sai ka samu wata kujar da to ke zan yi wata da haka kaza ki kaza kaza shi nan sai a ba da lokacin tafiya ka yayi ba ma sai ka tafi ka ba babu aure wannan a lokacin musulunci farko an halatta wannan shine ke ba mastamta to duk abin da kuka ji daɗin rayuwarku da shi min hunna daga cikin mata sai ke fa'atu hunna uzuwa hunna to ku ba su sadaki a wanda kuka yanka musu faribatan wannan da ne yankakken abu ne dole ne ku ba su ba a wani aure ne da sadaki wala junaha alaikum babu laifi a gare ku fi ma bai bih cikin abin da kuka yi yarjejeniya da shi a tsakanin ku ku da su min ba da farima bayan yanka farilla din kace an sa dubu hamsin kuma babu laifi ka iya kyautata mata kuma da wani bayan wannan ko ita ta sauke ma ko a sauke wani abu daga ciki babu laifi ka iya wato an san wannan rage yana nufin rage a nan gudu min ba'd al-fariida bayan an yanke bayan farillar an ce dubu hamsin ta iya cewa an yafe mai ya kawo dubu talatin misali ko an sa talatin ne ta ce ya kawo dubu na ashirin an yafe mai saura ko babu je a sauke wani abu ko a sauke wani sashe ko kuma ma a iya yin kari a kan wannan ko inna allaha kana aliman hakima lalle Allah fa masani ne game da talikanci ya san komai Jalla, Jalla, billa billa kuma ya san shi a dunkule ya san duka abin da ya tsara a cikin sannan hakiman mai hikima ne a cikin wannan tsari duk abin da Allah ya yi to yana da masaniya akan wannan abin da ya yi a nan baya kan da yake illa ma malakat aymanukum sai abin da damanku ta mallaka malam ya kawo hadisi a nan wanda imamu muslim ya ruwaito hadisi hadisin abu sa'id al-khudri yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar kunayi ya tura wata rindina zuwa ga auta sai suka haɗu da abokan gaba makiya a katalohun fa zaharu alaihi suka yaƙe su kuma suka samu galaba a kansu wa asabu lahum sabaya suka kamo bayi daga cikin waɗannan abokan gaba ka min من rasulillahi رسول الله تحرجوا من غشيانهن kaman dai wasu daga cikin sabon manzon Allah sun damu wajen kusantar waɗannan bayin mata min ajli azwajihin na min al-mushrikin saboda wato mazajensu na da can cikin mushrikai kafin su dawo hannun musulmai fa anzalallahu fi zalik sai Allah ya saukar da sababiyar wannan ayar yake wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum an haramta maku masu aure daga cikin mata sai dai abin da damar ku ta mallaka an haramta muku masu aure daga cikin mata matar aure haramun ne wani a aure sai dai bayi wato bayi da kuka kamo da can a wajen kafirai suna da maza to amma sai aka yi yaki sai aka samu galaba sai aka kamo su duk matsayin bayi to in suka yi istibra'i ya halatta a aura sahabban manzon Allah da farko suna kyamar wannan suna jin ba daɗi da sun kuma suna da aure kuma yanzu sai a zo a aure wato ainihin yanzu an kamo su bayi ne yanzu sun fita daga cikin wancan kai sannan yanzu sun dawo karkashin mulkin in ta yi istibra'i ya halatta ya kusance ka to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace fa hunna lakum halalu su waɗannan matan halal ne a gare ku idan qadat iddatuhunna idan iddarku ta ƙare shine istibra'i ɗaya da sun yi istibra'i ya halatta wato sun ƙara sun ƙare idda kenan sannan a wannan ayar kamar tamta'tu bihi minhunna abinda kuka wato ji daɗin ku da su daga cikin mata a nan gurin sai ce ibn al-arabi malam ibn al-arabi ya faɗa a cikin wato ainihin littafin malam imamu al-qurtubi ya kawo wannan maganar da ibn al-arabi yake cewa wa amma musu musu'atun nisa amma mut'a ta mata mut'a kashi uku ce akwai mut'atul nisa wanda da can a farkon musulunci an halatta ta a ƙarshe aka haramta sannan akwai mut'atul nikah ko mut'atul talaq don haka ita kuma yayin da mace Allah ya kawo ƙarshen zaman ka kai da ita aka rabu to ya kamata a yi mata mut'a sai ka ɗan jiyar da ita daɗi ka sa ta murna a ɗauki wani kimani na dukiya ko wata kyauta a yi mata wannan ita ma muta'asu ana ce mata muta'asu tsala sannan kuma akwai mutu'a a wajen mai aikin haji, cikin nau'i nau'i na aikin haji guda uku akwai muta'a ko akwai kirani akwai isra'ili wannan na farkon da ake ce mai tamattu'i ko mut'a ko mut'atul hajji to shi ma mut'a ne shi mutum ya tafi ya je ya je hajji a cikin kwanakin aikin hajji sai ya yi umra bayan ya gama umra sai ya shira kayan shi ya koma kamar dan gari da kayan shi da ya saba har sai takwas ga watan zulhijja ta zo sannan sai ya daura ɗamara kuma a tafi mina ko to in ya gama wannan aikin sunan shi ya yi aiki guda biyu a lokaci guda don ka irin wannan shi ma ya yi mutu'a sai ya yi hadaya ko shi da mai kirani muna ganewa ko to don haka wannan mutu'atun nisa din ce fahiyya min gara'ib shari'a tana daga cikin abubuwa waɗanda ba a saba da su ba a shari'a بل لأنها أبيحت في sadirin Islam. domin farkon musulunci an ce halal ne sun makurri masu yau na khaibar sannan a ranar khaibar aka haramta mutu'a wanda ya shi a suke yi ko sun ma'ubi hafi gazuwati auta sannan aka halatta ta kuma a cikin yakin auta sun makurri ba da zalika sannan bayan haka aka haramta wato mutu'atun nisa واستقر الأمر على تحريمها أن هرم ya tabbata. وليس لها أخت إلا مسألة القبلة wannan a haramta a halatta a haramta a halatta wannan daga mut'atin nisa sai ko fuskanta alƙilla shine ya fuskanci wannan a cikin musulunci ce fa inna nafha tara alaiha domin shafe hukunci ya faɗo a cikin wannan har so biyu sun mastaqarrat wannan sai al'amari ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon Ka'aba yana sallah yana komawa madina sai aka ce ya bari ya koma kalli baitul maqdis sai koma yana kallanta sai kuma aka ce a'a ya dawo ya koma nan ya koma ka'aba ana cikin sallah wato ainihin a madina wani limami abu abdullahi bin umar sai je wani masallaci sai ga liman yana cikin ruku suna kallon baitul maqdis abinda manzon Allah an ce mai ya koma ya sake kallon al-qibla da ya saba sai ce yanzu nan muka yi sallah ko da zulmi sallah da manzon Allah ya koma yana kallon Ka'aba kuma ga shi liman yana cikin sallah haka sai liman a cikin sallah sai aka yi yusan ko nan da nan sai aka juya a cikin sallah ba a jira idan aka ce maka abu haram ne ba a jira ce to hata ya hajiya lillahu kamar yadda malam bin adam ya ce yi fadin haka fa innahu min alamati shaqa wal khidlan wa tamki basira ko wanda yana cikin alama ne nuna cewa wannan ba mai arzikin lahira bane dan wutai wanda yake jinkirta mafarna kuma alama ce ta dotsewar basira wannan kijahu ne alama ce mai nuna cewa wannan ya tashe ne wannan mai asara ne muna wa ko ba ka cewa ban sai an jima yana shan taba shi to ai Allah ya Allah ya nan gaba za mu kai yana shan kwaya sai Allah ya za mu kai nan gaba wannan alama ce mai nuna cewa wannan mutumin alam ne fa mai nuna cewa bai da arzikin lahira domin in ajali ya kama shi kafin lokacin fa mala'ika ya zo yake lokaci ya yi ya za a yi za a gaya sai ya tuba ne ko ko tafiya za a yi to in kuma shirka ce fa yana shi ko kuma yana zuwa wajen boka ko ko yana haɗa Allah da wani ko yana cewa Allah suna da yawa kun ga wannan hadari ne babba shine yake fa innahu min alamati shaqa yana cikin alama ta rashin arzikin lahira wal khizlan da doɗewa kadewa wa tamsil basira kuma da doɗewa basira yana nufin wannan bajidaje wanda za a ce mai Allah ya ce ce sai an jima a bari ya ce sai an jima ayi ya ce sai an jima nan gaba za mu abin nan wai sai ya zama dattijo shi kunna sai ya fara fitar da gemu ko gemu ma sai ya dan fara firkawa yana wani launi launi sannan zai gyara to kafin nan in mala'ika ya zo fa a inda ake inda inda gina yake saka kenan ko babu jinkiri mala'ika ya zo ba zai ce to kai mun manje ka shirya ko babu kushewa kawai za ka yi wallahi kawai ne wai su ko ba kai ba wucewa kawai ya ka baro gidan ba za ka koma ba wani ya riga ya shiga gidan ba zai hito ba ke shiga ke nan Allah ya yi. don haka wannan wato ainihin abubuwan an haramta ko har biyu illa aka ce ya daina kallonta ko ma ka kalli wata ya koma yana kallo yana damuwa sai kuma zuwa can aka ce sake komawa wancan din yanzu an mai da kai kamar yadda Allah yake qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام من أجل ما يدك تجيب ياوة كان روضان الله الله يميدك القبلة كتابة ومن أجل أبنك تجيب za mu mai da kai zuwa ga alƙiblar da kake yarda da ita ko ma zuwa ga alƙiblar da kai yarda da ita ko in ji Allah sai wanzu Allah ya koma shi yana kallo kaga so nawa to yanzu kuma ai haramcin fuskanta wata alƙibla yana nan bai yiwa ka fuskanci yamma kawai ka ci haba kullum ne gabas kullum gabas kawai yau ba duka kalli yamma to mutum ya kalla akwai ka babu saboda da ganganye na dai da mantuwa ko da kuskure ne sai a ce za ka zan sallah amma da ganzan ma'anar ta Allah bai daidai ba sai kai manzon Allah da yake aka ce mai haka yake bai daidai ba sai kai addini ba a wasa a ciki ba dan wasa haka yi ba to haka nan ma wannan muka din dan ta ta aure an haramta ta farko a ranar kaibar sai aka ce halacce sai ghazwatu awtar sai aka ce aka sake halatta ta ko bayan nan bayan khaybar an wato ainihin halatta ta an haramta ta a khaybar sai aka halatta ta a ghazwatu awtar sannan sai ta zama haramun daga nan har kiyama kamar yadda wato ainihin malam ya kawo wani hadisi har yau hadisin da ibnu maja ya kawo hadisin umar bin khattabi Allah ya kara masa yadda. yake lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam azina lana fil mut'a thalatha manzon Allah ya ba mu izini ya ba mu dama mu yi mut'a mut'atun nikah har so har so nawa har so uku ثم حرمها سنة النبي حرم شاتا عمر يتي wallahi لا أعلم أحدا wallahi ban san wani mutum ba ya tamatta'u da zai rika yin musa'a mut'atu ka muhsanun wa huwa muhsanun alhali yana aurayye wato yana katangaje mai aure kenan illa rajamtu bil ijara sai na jefe shi da dutse wato bazan san bazan gane wani mutum yana yin muta'a ba alhali yana da aure to sai na jefe shi sai na sa an jefe shi ma'anar su ne yake nan zina ke nan yayi illa an a atiya ni bi arba'a sai in ya zo mani da shaidu guda hudu na su tabbatar anna rasulullahi ahallaha cewa manzon Allah ne halatta ta ba da in ha bayan ya haramta ta ne bayan ya halatta kuma ya zo ya haramta bayan ya haramta kai kuma ya zo ya halatta kuma al albani ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa wato ana kafa hujja da shi haka duk abinda rawa zawa suke yi a yanzu zinati ba wai aure bane saboda an haramta in ba haka ba ka fuskanci yamma mana kai sallah saboda ai kama an haramta a fuskanci wata alƙibla sai ina sai alƙibla ba inda mutum zai fuskanta ya yi sallah in ba ka ba ba kuma ya zama a an shi sallah babu to haka nan babu wata wadda za ka aura yanzu ya zama halal ne in ba zina ba babu wadda za ka aura da sunan mutu'a a ce wannan ya halatta saboda an haramta shi muna gane ko wannan sai Allah ya ce ne ومن لم يستطع ومن لم يستطع منكم قولا أن ومما ملكت أيمانكم من المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أخلام فإذا أحسن فإن أتمن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك من خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم نعم الله يتي ومن لم يستطيع wanda bai sami iko ba minkum daga cikinku ikon ne aulan wadata bai da iko bai da wadatan yayi aure yace wanda bai sami ikon wadata ba an yanki hannun sanati ya auri iya kuma mominai inda ya halatta ya auri wanda ba mominan ba su ne hannun kitabi kamar yadda ya gabata baya wanda bai sami ikon auren iya ba famin ma malakat aimanuku ke ya aura daga cikin abin da za muku ta mallaka su ne wa su ne bayi ya ci kuma mu'minat daga matasan ku wato ainihin yan mata matasa muminai ya auri waɗannan bayi wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine mafi sani game da imanin ku wato Allah yana da masaniya cikakkiya game da ainihin natsuwar ku da shi don haka ku gamsu ku natsu da zahirin abin da kuka gani sannan ku wakilta ku jingina asiran mutane abin da yake ɓoye zuwa ga Allah domin shi ne mafi sani game da abin da yake daraja ce ko kima ne fa innahu alimu bi tafdiliha wa rabbi wa rubba amatin tafdulu al-hurrata fi in ka samu ka samu wanda mai tabi'a kaza mai tabi'a kaza kai dai abin da ka sani gari to amma koyafa baka sani ba in baka samu iyar ba ka je ka wuri baiwar kafiya lau sai ka miƙa al'amarinka zuwa ga Allah ko domin Allah shi ne mafi sanin abin da yake sirri da kuma bayyane zai yi wata baiwa tafi wadda take diyar ma zai yi a samu wannan ta ta ɗabi'a ta ta karatu ta ta kaza Allah ya ce ba a min ba sashen ku da sashe ku da su ya zama duk ɗaya wato an tumahunna sawa'un fi ji ku da su ya zama duk ɗaya a cikin addini kada ku isu da auren waɗanda ba masu addini ba haka kai mai addini ita ma mai addini kai musulmi ne ita ma musulma ko kada ya zama an ƙara da dawaki ko ya zama an auri baiwa amma kafira ce to kaga in ka haihu ka kara ma wancan mai ita karfi ne ko idan haka kada a yi wannan a wuri masu imani waɗanda suke musulmai shi ne abin da ya fi cancanta sannan sai Allah ya ce an ki hunna ku aure su dan za ku yi aure kawai za ka je ne da kai da ita ku daddare sai kawai a kawo ta gidan koko a abi izini alihin da izinin masu su waɗannan bayi za a aure su da izinin masu su <clears throat> wa ato hunna uzura hunna kuma ku ba su sadakinsu bil ma'ruf da kyautatawa ba tare da tauri ba ba tare kuma da tauye masu haƙƙi ba abinda aka ce ba jinkiri sai a bada shi ne a bada shi na gadan kamar yadda hausa suke faɗa duk da kalma ba ba hausa ba ce ba larabiya ce wato hannu da hannu ko an biya lakadan ba haka ake cewa ba sai aka mai da shi lakadan kuma na kadan ne ko muhsanatin sannan suna katangaggu kamammu ba mazinata ba kuma can an faɗa baya muhsinina ghaira musafidina kuma katangaggu wato ba malalata ba masu neman aure ne غير مصافحين با مجنا تا ba malalata ba irin waɗannan ba su matan sai aka ce ya Allah bayin ne ko kudiya muhsanatin su ma kamammu sai ce ne غير مصافحات sannan ba mazinata ba su ba masu bayyanar da irin waɗannan miyagun ayyukan ba abinda za ka yi shine inda ya ba ta bayyanarwa wannan abin da yake boye ba za ka je kana neman yaya sai ka gano al'auran mutum ba Allah shi wai wala tajassasu ko kada ku nemi aiki sai kun nemo cikar sai kun je kun yi tallan cikar kada ku yi wannan sannan Allah yake wala mutakhidati aqdan sannan ba rukon ba ma rukon abokai ba kada ku ka sami wata yarinya wadda tana da abokiwa ne tana da abokiwa ne tana da abokiwa ne kuma ita ce za ka nema ko banda irin wani wala mutakhilati akhdani ba masu rukon akhdani jami ne na hijinin hijin guda daya akhdan da yawa wato abokai ana friendship tsakanin wani da wani da wani da ita tsakanin wane da wane da wane da ita kai kuma sai ka je kai ga kanan ga kanan wai ka kuma za ka fata ko yana nufin abokai waɗanda suke yin lalata ko suke yin mu'amala da ita a ɓoye to irin wannan bai halatta ne mutane a samu irin waɗannan ba a kowane jinsin bayin ne ko kuma ainihin balle a ce maka biya sai Allah yake fa'iza uhsinna idan aka aurar da su aka katange su yanzu suna da aure fa in ataina bi fahishatin su bayi idan suka zo da wata alfasha ana nufin zina bayan an yi masa aure sai kuma aka kama su da wannan laifi fa alaihin na nisfu to wajibi ne a zartan masu da rabin ma alal sanati abin da yake akan biya wato ainihin katangaggu mata aka kama bayi da lalata bayan an aurar da su to hukuncin su in mace za a yi mata bulala ɗari baiwa rabi za a yi mata nan ne rabin ɗari hamsin to abin da za a yi mata kenan misali wato ainihin waɗanda aka kama suna irin wannan miyagun ayyukan abin da za a yi masa kenan shige illa nisfa li hukmi sayyibati domin babu rabi a cikin hukuncin waɗanda suke sun taɓa yin aure shine kisa me rabin kisa kaga babu shi da bin cika ko sai aka samu baiwa ta da aurenta sai kawo lalata da aurenta to amma in macen aure ce aka same ta da aurenta sai aka kama ta da laifin zina ko ita tabo ta faɗa ko kuma a'a abu mai wuya aka yi aka aka da shaidu wannan abu ne mai wuya ko ko kuma ita to taro ta faɗa ko ko sai ba sai da shi kuma mijin da banci da ita ba ba ya bar ta yi ba ka da alamar cike shi sai kuma ya zo ya same ta da shi to ya haka wannan sai a bari ta haihu kawai yaron ya kama abinci me za a yi mata je kai ta za a yi ita kuma baiwa fa akwai rabin kashewa babu rabin kashewa tunda babu rabin kashewa sai a je sai a yi mata bulala da ake yi masiya idan an kama wato ayi idan an kama ta da lalata wadda ba ta taba yin aure ba ko tunda ba ta yi aure ba sai a yi mata bulala ta haji bulala nawa dari to ita kuma baiwa sai a yi mata rabi saboda babu rabin kashewa mun gane ko yace min al'azabi na azaba abinda za a yi mata kenan hajji wato ainihin nisfu ma alal muhsanati radin abin da yake akan biya min al azabi na azaba shine haji sai a bulale ta bulala hamsin kadai kamar yadda wannan hadisin ya tabbata cikin wato littafin muwaffa na imamu malik hadisin zaid ibn abdul khalid al-juhani yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da baiwa idan sai zina ba a aurar da ita ba ba ta da aure faƙada sai annabi ke in zanar fajiruha idan ta yi zanar kubula ne ta sun ma in zanar fajiruha sannan idan ta sake zanar ma kubula ta sun ma in zanar fajiruha sannan ta sake zanar kubula ta sun ma biruha in ta sake kawai ku sai da ita walau da bafi ko da igiya ne igiya kuɗin nata injiya saboda arhar kiɗi ko a wata riwaya ko da da kala guda ce ta gashi a sai da ita mun gane ku wato ba ta da kimar da za a zauna da ita saboda lalata wannan hadisin ilin ilin shi wato ainihin imamu bukari da imam muslim duk sun wannan hadisi yake cewa ibnu shahabin ta yake Bantani ba a ba da salisa amin rabia shin da za a sai da itan bayan lalata ta hudu ne ko ko bayan lalata ta uku za a sai da ita komin arhatta a sai da ita kawai قال محمد وبهذا نأخذ الجلد المملوكة في حد الزنا نصف حد الحرة Jaridatan. A wannan ne za mu fahimci cewa ana bulale baiwa a cikin hajji na zina rabin hajjin da ake maɗiya shine ne bulala hamsin wa kadhalika al-qadh wa shurb wa shurb al-khamr wa sakr haka ma kazafi idan iya za a yi mata bulala tamanin to baiwa nawa za a yi mata arba'in haka nan wajen shan giya idan za a yi mata bulala ɗari to ita kuma baiwa na za a yi mata hamsin misali da kayan maye da aka kama to idan za a yi mata bulala to sai a yi rabin na wato ainihin iya idan an kama ta da wannan iya za a yi mata su sai a yi mata rabi muna ganewa ko sannan Allah yake cewa ذلك zalika liman khashiya al'anata minkum wannan ku <clears throat> wato auren waɗannan bayin mata yayin da aka rasa wadata ta auren iya sai ce liman khashiya la'anata minkum ga wanda yake tsoron zina ba abin da zai kai ka dama ka auri baiwa sai ne sai dan tsoron fada ma zina mun gane ko dan tsoron wahalhalu da ainihin azaba ana nufin wannan al'ana din zina asluhu aslul ana yace al mashaqqa an ambace ta da zina don na bi sababu ha, domin ta wahala ita ce ke sabbaba zina yana cikin wahala yana cikin ainihin tsananin bukata sai Allah ya ce wa an tasiru khairun lakum haka ne ku? ku yi haƙuri daga auren bayin nan kairun lakum shi ne ya fi muku alkaini domin kada ne domin kada ɗanku ya zama bawa idan ka auri baiwa ma'ana ka haifa maka wani abu baiwan wani ce to kaga dan zai bi ta kenan ko kai kawai kai sun musta'ar kai sun aro ne kai har dai ka auro rago ya zo ya barbara a gidanka a cikin nan kuma sai an an haihu kuma sai a ba ragon ka ha nawa ne na mai rago ko na mai ne to ka gani haka fa kai idan ka auro baiwa haka abin zai wakana ma'anar ji da ta haihu ɗan na mai ita ne sai ta haihu ɗan na mai ita ne kana ƙara mabar na dawaki ko to don haka ka yi haƙuri kada ka auri baiwa shi ne abin da ya fi cancanta ka yi ƙoƙari ka auri iya muna ganewa ko wallahu ghafurur rahim Allah kuni yawan gafara ne ga masu tuba sannan mai yawan jin kai ne ga masu ga muminai waɗanda suka masu tuba Allah yana jin kan muminai wannan ayar tana kwatanta mana cewa wato duk wahalar aure ya kamata ya zama na biya ne kuma masu dabi'a ba ainihin wato lalatattu ba sai in an yanzu an ba a rasa iya ba kuma an rasa bayi domin babu bayi ko domin ana samun bayi ne ta hanyar yakin musulunci tsakanin musulmai da kafirai yakin da aka yi da shugabancin musulmi ko wanda ana cewa ku yi ku yi ana cewa ku bari ku bari in aka hada wannan wato a abin ya zo musulunci yana da daula yana juyawa shi ke da ne a ban ƙasa to in aka yi wannan sai a ce an samu aka samu galaba sai ce an samu bayi ko amma yanzu ne ne yake hana a wannan a wannan yanayi na rashin rashin wadata kuma ba wai rashin wadatar duka ba a wajen a wajen auren akwai wasu abubuwa da ake lissafawa wanda wana da wana suke yi ko akwati da toriya ko akwati guda nawa sha biyu kuma akwatin da na sha biyun nan kila har da wasu abubuwa a ciki ko ma aka kai sai a raina ko ga wannan zai hana aure ko yana iya hana aure amma dai kuma in ka faka wasu wajejen kuma za ka samu kuma sai a gamsu da kai kada ka ce sai yan gidan wani sai gidan wani mai akwati sha biyu da tobiya ka je ka auro irin wanda sai ka taka in ka biya ka dan sai ga Allah ya sanya albarkar da bai sanya a cikin akwati sha biyu ba ko sai ga an samu matsala cikin akwati sha biyu kai kwanan a cikin sadakin da ka bada sai ga Allah ya sa albarka kuma zai hana ba za ka wajen ba muna ganewa ko to duk waɗannan abubuwan babu shakka ba alheri bane a ce ka yi akwati ko da ko ba a sa ka ba ka yi wannan ba alheri ba ne a bai in ta zo gidanka ka yi mata akwati ashirin ka je ka yi ta akwatuna har ta cika har ta cika ɗaki ko lafiya lau amma dai a ce sai an yi wannan ka kai sai a ce ma ai ba kaza ba kaza sai a yi ce ce ku ce a kai ma'anar ta ai raina ke nan. sai kuma ya zama ba albarka ko domin mafi albarka aure shine wanda sadakin ya zama mai sauki ba a wahalar ba to amma wannan an wahalar dama sadakin ne aka ce kaza aka dan daga shi sai a zo ba wannan akwatin ku ku je ku yi akwatin idan haka ya fi sauki amma azabtar da mutane da su ma masu auren masu zuwa neman auren ko da su kuma iyayen duk kowa yana da kasuwa cikin wannan فأنت بعض الذي كان يعتموا البركة سيقول سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنك كوشي تلني ذاته مثلا ألا يحيي في ألا يحيي يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم. Allah yake cewa yuridu Allah bikum menene yasa Allah yake gane waɗannan ya haramta waɗannan ya halatta waɗannan sai ce yuridu Allah Allah yana so ne li yubayyana lakum yayi muku bayanin shari'a addinin ku dalla dalla da abin da zai zama alkhairi a gare ku wa yahdiyakum kuma Allah yana so ne ya shiryar da ku sunanan ladina min qablikum sunnonin waɗanda suka zo kafin ku na annabawa cikin warware abubuwa cikin halattawa da kuma haramtawa Allah yana ainihin soya bayyana muku sunonin waɗannan bayan Allah da suka zo kafin ku na annabawa sannan wa ya tuba alaikum sannan kuma ya anshi tuban ku ya koma da ku zuwa daidai ya raba ku da saƙon Allah ya mai da ku zuwa ga addinin Allah da jiyayya ga Allah wallahu alimun bikum Allah fa masani ne game da ku hakimun sannan mai hikima ne a cikin duk abin da ya tsara ba wato kamar an tambayi ubangiji me yasa ubangiji ya haramta wannan me yasa ya halatta wannan sai ya bayyana wannan aya wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah fa yana son ne ya karbi tubanku Allah yana so ya karbi ku yayin da kuka tuba zuwa gare shi sannan wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati Allah yana so yana nufin ne yana nufin waɗanda suke bin san zukatansu ko sha'awar ransu ana nufin yahudu da nasara ko kuma majusawa waɗanda suke auren ɗan uwansu ƙannansu ko yayyansu ko suke auren ɗan uwan babansu ko kuma suke auren ɗiyan ɗan uwansu da sauran abubuwan da aka haramta ma musulmai to yana so an tamilu da azima yi Allah yuwayyidu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu da azima wato ainihin yana yana so yayi muku bayani waɗanda suke bin sha'awar ransu ko kuma son zukatansu dan ne an tamilu da azima don kada ku karkace karkacewa babba ku bar hanya barin hanya mai nisa da aiwatar da abubuwan da aka haramta muku ku zama irin Allah yana muku bayani don kada ku bauɗe kamar yadda suka bauɗe ku karkace kamar yadda suka karkace ku halaka kamar yadda suka halaka Allah yana yin wannan bayani ashe alkur'ani alkhairi ne a gare shigiya ne a gare ba karamin albarka ba ce a gare mu amma ga wanda ya bi shi yana nufin Allah sai har yau Allah ya ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah fa yana so ya sauƙaƙa muku ne ya sauƙaƙa muku hukunce hukuncen shari'a duka ba zai nauya ba zai tsananta muku ba sannan yake yuridu bikum al kamar yadda ya faɗa can baya Allah yana nufin ku da sauƙi ne baya nufin ku da tsanani sannan wa kulikan insanu bayan fa Allah ya ce an halitta jinsin ɗan adam mai rauni baya iya haƙuri game da sha'awar ranki an halitta jinsin ɗan adam da wani wato ainihin akan rashin haƙuri game da abubuwan da aka haramta mai sai ka ga yana gani amma sai ya gani sai kuma ya abin da yake so shi yasa ya haramta wato ainihin auren mushrikai kamar yadda yake gara na ɗaya ka auri iya in ba ka da wadata sai wacce sai baiwa sai ce wala kai ki kun mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikati walau a'jabatkum kada ku auri mushrikai mata matsafa yan ta'adda kada ku auri waɗannan shi yadda suka kai da kyau da zuciya da mai da mai sifofin da maza suke so kada ku aure zuwa ji Allah wala sai ku shirin shi ka sai hatta yu'min har sai kin yi imani da Allah Allah ya yake wala amatul mu'minatun wallahi baiwa mu'mina khairun min mushrikatin ta kuma shirka ji Allah alkhairi da albarka walau a ajabatkum ko da ko muke ta ba ku sha'awa ta birge ko da haka Allah yake kada ku aure Allah yake kuma waliyan wala tunkihul mushrikina kuma waliyan amarya. kada ku yarda ku aura mu mushrikai maza da suka zo neman iyanku kar ku yadda ku ba su da suke da dukiya biye da suke da matsayi ji yadda yake kana ganin cewa wani ya aure iyakka ka samu to Allah ya hana ka in kuma ka ci ji ba ka ci gani ba wala tunkihu lil mushrikina hatta yu'minu kada ku aula mu mushrikai ku waliyan amarya ku waliyan iyaye maka hatta yu'minu har sai sun yi imani ji Allah wala abdul mu'min khairun min mushrikin bawa mu'mini a aura mashi shi ya fi alkhairi sama da wancan mushrikin walau a ajaba kun ko da ku ya ba ku sha'awa ya birge ku kafta yarda ku wurin mutum haka nan ba a sanya yake ba ba a sanya addinin shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza ja'akum man tabqawna dinahu wa khuluquhu fadawuhu idan wanda kuka yarda da abu guda biyu ya zo maku ku aura mai addini shi ɗabi'a yana da ɗabi'a mai kyau yana da addini to ya zo ku aura ne in ba haka ba kuma su illa ta kun kun ba haka ba za a samu ta'ata da barna a ban kasa sababiyar aura ma wanda bai dace ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka ka daure kada sha'awar zuciya ta sanya wato ainihin ka fada maharam ka kwace ka kaje ka aure mutum ko ta kwace ka ka aura mai mishiki kada yi yi wannan Allah baya so kuma abin da yake baya so in aka yi aka kutsa da gangan to kuma wani abin da ba a so kuma zai biyo baya wanda ba zai yi daɗi ba Allah da kai ya kamata mu tsaya nan ko ba mu sake aya ta nawa sai da sha ta rinda da tara ko in sha Allah Ta yi wanda zai na amanu la ta kulu amwalakum matasan za mu tashi nan fatan mu abubuwan da Allah ya mana da kasar muka yi daidai ba Allah ya mana hmm. Eh, haka ko ka ce Allah ta millu mailan azima ko karahaka an ta millu mailan azima ko khawfa an ta millu azima ko Allah yana so ya nusar da ku ne kan zukatan Yahudi da Nasara da Majusawa masu auren kannansu ko yayyan babansu ko ƴan uwansu ko iyan yan uwansu wanda yake kanya ya nusar da ku wannan an Allah ta nemi mai da wannan la ana sa ta ne shi ne suke cewa ijazin har a kimbal a balagance wato an shafe kamar da a karshen suratun nisa wannan suratun can yake yubayyinu lakum to ina za a nan kuma yana nufin da yubayyinu Allahu lakum alla tadhillu yana yi maku bayani dan kada ku bata mun gane ku za ka kaddara ita wannan ladin ne sai ka sa ta haka ko ka ga abin da masu tafsiri suke faɗa sai ka sa ta haka domin ba wani abu da za ka zo da shi sabo ko kai mai bi ne kawai mamu ne ka kabbara imam wa fardu ko na haka abin da za ka iya yi muna gane ku duk da ba ga laɗin ba a wajen to ana ƙaddara laɗin a wajen muna gane Allah ya samu gane alaikum salam na? na'am eh. ذلك لمن خشي لعنة منكم وانا لوليتي هنت لم أبقى مدينة جسدون حيث وأن تصبروا خير لكم أما فيها قول أولا بيوان baiwa ne ya fi alkhairi kakku aure su ya fi alkhairi ko don ne saboda irin wannan idan ya zama aure ne aka yi ba kaka bace kai ka laka in kai ka laka shi ke nan don kanku zanje ta sahi to kai waye in kai tsani ka ga ɗan ko ka ga ɗan wajen kai wannan ma ta zama ummu dole. yanzu ta fi ƙarfin a ɗauka ta a saida a ɗauki da a saida saboda ta haihu ɗanta yana bin mai uban shi shi wanda ya kudance ta tsayi da haka ɗan sai ya bi shi da haka bane sai ta zama ita kuma tana cin albarkacin ɗanta don ta haihu ko to amma in kyauta wani ya baka ga bai wani ya baka kyauta ga ka mallaka ɗaya da mallaka ko kuma ka je ka sau ɗaya da mallaka kai ma ka mallaka ko kuma aka kasa aka baka a wajen yaki sun mallaka ce wannan wannan daban wanda yake bai da ikon ya auri iya ne kuma sai dai wa shi kuma ba tashi ba ce wanda ka shi an ma magana aure kada ma baiwa shi ta haka ba ya da iko sai dai ya auro ta wani da huje ce ya aura aka daura masa aure shi kuma yana musulmi Allah ya kiyaye ko da ya da kun haihu kawai an gani ko Allah ya tsawo alaikum salam Allah Allah cikin rotin da الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك المؤمنين ونعم حرم دائما to malamai sun ce wannan zina a cikin lura cewa wai ayat da Allah ya faɗa kan cikin suratul nur الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وإذا ولنا في الزنا أدوى أحرش البارج الزاني لا ينكح ولنا النكاح هو أحرش البارج ما يد ذا أي wato shi ya zo ya kusanci wata mace in ita din ma ba haka ne ko ba yadda za a yi wani malalaci ya je hada ma wata sai in ita ma haka ne an gane ko shi ne wannan a ba wai ana nufin a harshen a yaren shari'a ba ko an gane ko a ce a'a shi shi mai azzani da jikin Illa Ko, إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو Ko, babu ana nufin addu'a duk wanda ka ga wani ya haɗu da ita ya yi ladata da ita ba liman ba aure ba shaidu ko wannan shi ma ita ma masana ce duk biyu ne suka ko kuma wa ko kuma mushrika ko wata ce mai mu'amala da bokaye tana zuwa wajen boka yana ba ta kaza yana ba ta kaza ita ma tana ba shi kanta ko to sai yin wannan duk lalatacce ne ya haɗu da lalatacciya Allah ya yi. wannan abin an hana shi ba ana nufin cewa wato musulmi wato ainihin ba zai auri wata ba sai tsabar mummuna kuma yi wannan muni ne amma kuma ya auri wata kuma tana lalata ko ya auri wata kuma tana lalata amma bai sani ba matar manzan Allah wace ce bayan Khadija ta rasu wace ce manzan Allah ya aura Saudatu bintu Zam'a to tana da uba ana ce mai Zam'a yana da wata baiwa wannan wannan wato ainihin baiwar sai ta je ta yi lalaka da wani kanan Sa'ad ibn Abi Waqqas ana ce mai Utba ibn Abi Waqqas sai ta je ta yi lalaka da shi kaga Zam'a yana da baiwa sai ka je kai da alaka yana kusantar ta amma sai ka je kai alaka ni kan ka wannan ina ji kan baya ko ya aka yi har aka haihu wani da sunan sa Abdullahi ji Imam Nawawi a cikin tahibul Asma ya sunan sa Abdullahi shi ya sai uku ba kafin ne rasu ne ko ku kafin ne farko zai yace wannan tsayaran na wajen yarinya da ya walidatu kama na wani shi kuma akwai abdul zama kanin saudatu bin zama bin zama ko shi kuma wannan ya san bai wa baban shi to in ta yi dan waye kanin shi da haka shi kuma sa'ad bin abi wasu ba ya yi mashi wasiya ya ce yaron nan na waje na domin ya yi lalata ne a sanin manzon Allah ana lalata amma abu ya ce zuwa da sarki wanda mai adalci wanda mai kaza kaza zai ce ba a barna a zamanin shi ai ba mu shi kai dai ka rage ka yadda matsayin ka ne na mai unguwa ko kuma na sarki ko kuma na gwamna ko na wani mai iko a ce ana tsaya a fili ka sani to wallahi bala'i ce ya gama ko ina har kai sai ya shafe ka cikin gidan ka kana ganin barna shi yasa Allah ya ce zaharani fasadu bil bari wal bahr sai Allah ya ambace zahar ko yace in ta bayyana zaharan fasadu fil barri wal bahr saboda bima ta aydin nas amma an bata bayyana ba a ciki ake yi ba hukuma ba ta sani ba to ya za ta yi amma an san gidan barna ne gidan barna ne bugun da ne a je a su shi a hana barna saboda bala'i zai jawo a cikin kasa to sai ana yin wannan kazu ya je ya ne haƙƙin wato kanin dan uwan shi sai aka tafi jima har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko aka karanta sa'adu bin abi wa shi wannan dan dan uwana ne ma'anar shi dan dan shi ne kenan dan dan uwan ka yi dan kai ko shi kuma wancan abdu bin a yake kane na ne wuce da ala firashi abi kan ba ba a baba babana aka yi shi sannan Allah ya duba ya ga wannan yaro ya yi kama da wancan malalashi sun yi kama sosai ma'anar shi kanan matar shi ne ke nan ummul mu'minin na saudatu bintu zama ko ga haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ga yayi kama da wancan gashi kuma tana aure da ainihin azama don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana ka kai abdu zama sai ke alwaladu lil firash wa lil ahir hajar kana aure ne ko da ka aure da Allah kiyaye kuna aure da ita amma ka fi ba tana lalata a can gudu sai ta yayi mu ciki naka ne wannan cikin ko da ka ga yayi kama da da wani mamman can haka za ka yi haƙuri ka an saboda kai ce aure da ita wancan kuma ba aure ake yi ba ko Allah ya tawaje Allah ya kare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk